Welcome to the Khan Youth Reporter. If you are new here, make sure that you subscribe to our YouTube channel and visit our website at www.kannywoodreporter.com. In tambaye ki mana, anya ko har yanzu kuna tare da baban gida? Saboda na ga kwata-kwata yanzu kin daina min maganarsa. Maza kenan, namiji ba shi da tabbas. ban gane ba kina so ki gaya min cewa duk irin soyayyen da kuke yi da shi kun rabu kenan da alamar haka kamar yadda kika gani ni ma haka zuciyata take bani mun rabu da shi to saboda me to ni dai abin da na sani shine ya zo gidan nan kuma mun yi hira da shi sosai mun rabu da shi cikin mararin juna amma kuma bayan ya koma yau wata biyu kenan baya ɗaukar wayata balantana ma ya zo gidan nan wallahi duk ba kowa ya ja wannan matsalan ba kamar yayi anwar ba yanda abu bai da shi ba akan cewa ya aure ki ya kiya ya je ya auri wacce yanzu gashi gaba ɗaya ta zama mana matsala a cikin gida da Allah ya nufa ni matarsa ce sai ya aure ni kuma sannan ko da a ce ni ya aura hakan za ta iya faruwa a kaina amma tun da wannan kaddara ta riga ta faru dole ne kawai yanzu abin da za mu yi shine mu rinka masa addu'a Allah ya bayyana gaskiya amin